Ƙungiyar Rigar Yanci International Foundation ta yammatu ba dare ba rana wajen kare haƙƙin bil'adama da mutuntaka ta sa. Taimaka mana da rahoton dukkan wani badakalar shari'a ko take haƙƙin bil'adama ko rubda ciki akan kayan al'umma ko rashin aiwatar da ayyuka ga wakilai da al'umma suka zaɓa. ‘Yancinka rigarka sanya a lokacin da ya kamace. sunanka? Haruna Sunusi. Me mahaɗanka da Abraham Abiuda? Ogana ne, an sa ni garirin shi na koyon aiki. Hmm? Me ya faru tsakaninka da shi? Yana aike na ɗakin shi, ko ɗauko mai spana ko ɗauko mai wasu abu ko kaya. Sai ya biyo ni shi kuma. Ka biyo shi? Ya biyo ni. ya biyo ka wajen ɗakin shi sai me yake faruwa yin ce in tuɓa wandona daga nan sai me in ya gama ya ce in na faɗi ya kashe ni shi ne ke ta jin tsoro ban faɗin ma kowa ba shi ne kwallon ya dinga zawo so nawa ya yi maka wannan abu ya fi so biyar In ya yi maka kuɗi yake baka ko kuwa? Bai taba ban kuɗi ba. Kuma ka taɓa faɗi ma wani? A'a. ka fa? Taɓa faɗi mata ba. Babanka fa? Bai taɓa faɗi mai ba. To ya aka yi aka sani yanzu? Tare na aka yi aka ce mu faɗi. Shi ne na gaya musu. Taya suka gane cewa har hakan na faruwa suka tare ka? Gani suka ina ta zawo, kullum ina zawo. Shi ne suka gane? Eh. Ah, Allah, Sunana Sanusi Idris. Me mahaɗanka da wannan yaron da ibtila'i na ya fada mishi? Yaro na ne. Ɗanka na cikinka? Eh. menene ya faru gaskiya magana da ake zargi wannan abiola abraham abraham abiodu sunan shi ogan shi ne mahaifiyata ta kai shi koyan aiki a wajen shi yana faci da gyaran mashin to lokacin da ta kai shi ni da ban so a kai shi ba dai amma an kai shi inda iyaye ne suka yi kaga dole za ka haƙura ka bi umarnin iyaye to ana nan ana nan abu na faruwa mu ba mu san me yake faruwa ba sai bayan lokaci kaɗan on 21 saturday misalin karfe hudu da rabi yaro na ta zawo mun rasa gane menene ke kwasan zawo sai muka tare shi ana mai tambayoyi akan wannan zawo da yake na menene me ya faru sai ki mana wani bayani to akwai wani broda na da ya zo daga Kano sunan shi Muhammad Sani to shi ya yi zama da irin yan Hisba ɗinnan. nan to sai ya ce mu dakata sai ya ja shi gefe sai ke mai tambayoyi ke mai tambayoyi sai ke gaya mishi ai gashi gashi ogan shi ba bawo shine sai ya kira mu waye ba bawo sai muka ce ba ai ogan shi ne wanda yake koya mai gyaran mashin da kuma faci sai ce to ga abin da ya ce yana mai ga kuma yadda yake mai yana ba shi makulli ya tafi ɗakin shi sai ya biyo shi daga baya kuma ya mai kashedi cewa in ya gaya ma wani fa zai kashe shi to a ran da menene yake masa yana amfani da shi ta baya to bayan nan da muka fahimci wannan misalin karfe hudu da rabi sa tuje din shine na tashi na garzaya a station na report nan kuma na sa abokan arziki waɗanda ake zaune da su lafiya lau a cikin unguwa masu hankali duk inda muka san yana zuwa muka sa mutanen mu a wurin don a tare mana shi mu samu nasarar kai shi wajen polis to kuma haka aka yi misalin karfe biyar da rabi mun danka shi ga hukuma saboda kasan su yaran unguwa aka ce irin wannan abin ya faru za su yi kokarin su dauki doka a hannunsu to sai muka yi aiki da hankali an ce ya fi aiki da agogo don mu tara wannan matsalar sai muka danka ma polis shi halin da ake ciki kenan yanzu haka To yanzu an kai yaron asibiti an duba lafiyan shi? Eh mun je asibiti eh, ranar Monday. To muka koma da muka je asibiti ranar Monday aka ba da magani. Muka dawo da shi gida ana amfani da shi bayan on 23 kenan ko on 29 sai muka wuce CID ranar Friday kenan. Muka wuce CID kwanan mu shida a division na Afaka. To ranar na shidan Friday shine muka tafi nan CID. to daga nan kuma suka ƙara ce mana still ƙara komawa a cikin lafiyan yaron a asibiti yanzu haka ma zuwan mu nan daga asibitin muke wajen ƙara duba lafiyan nashi to ina ne aka tsaya game da jami'an tsaro yanzu to su jami'an tsaro sun ce a shekaran jiya monday da muka je kenan suka ce mu jira su jiya za su kira mu idan ba su kira mu jiya talata ba za su kira mu yau laraba to har yanzu ni dai ban ga kiran kowa ba amma yanzu yaron jikin nashi ya dan samu a jikin ya yi sauki zawon ma ya dan dakata don a ran da muka je na farko asibitin a take a wurin bayan sun yi gwaje-gwajen suka ba shi magani ya shanye a gabanmu bayan ya shanye wannan maganin kuma suka ba mu wasu yanzu haka ma kwalayensu suna gida ba mu taho da su ba likitoci sun tabbatar da shi eh likitoci sun tabbatar sun ba da report a rubuce sun ba da report a rubuce yana wurin yan sanda tunda ba abin da za a ba mu bane mu mu gani wani asibiti asibitin dan eh, tsoho asibitin dutse kenan mun je nan wajen salama santa ko su ne masu gwaje-gwajen da Ƙungiyar Rigar Yanci International Foundation ta yammatu ba dare ba rana wajen kare haƙƙin bil'adama da mutuntaka ta sa. Taimaka mana da rahoton dukkan wani badakalar shari'a ko take haƙƙin bil'adama ko rubda ciki akan kayan al'umma ko rashin aiwatar da ayyuka ga wakilai da al'umma suka zaɓa. ‘Yancinka rigarka sanya a lokacin da ya kamace.